Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Najeriya za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Shugabannin da suke halarta taron kolin kungiyar haɗin kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya da Pacific da ake cewa APEC a e takaice a ƙasar Peru sun yi kira ga Amurka da sauran ƙasashe da kada su yi watsi da rejenoniyar harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa da suka ƙulla. A lokacin da Amerika da kuma masu zaɓe a wasu ƙasashen Turai suke zaɓen 'yan siyasan da suke ta babancewa ƙila 'yan ƙasashen ne za su ci more yarjeniyoyin A saboda haka shugabannin kasashen kungiyar APEC suna kira kasashen da kada su janye daga harkokin kasuwancin da babu tsangwama a ciki. Kasar China tana son kasashen yankin su yi na'am da yarjejeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa FTAAP a takaice. Yarjejeniyar da ta tanadi a gudanar da harkokin kasuwanci tsakanin kasashen Asiya da Pacific da babu shinge. ana ɗaukan wannan shiri a zaman gasa ga shirin haɗin kan ƙasashen pacific da amurka ke marawa baya tilas kuma ƙasashe goma sha biyu da suka daddala wannan yarjejeniyar su yi na'am da ita kafin a ƙaddamar to amma shugaban amurka mai jiran gado donald trump yana son a yi watsi da wannan yarjejeniyar ta harkokin kasuwanci da babu shinge a ciki Hukumar zaben kasar Ghana ta ce an shirya jami'an tsaro da 'yan jarida da kuma jami'an hukumar da za su yi aiki a ranar zaɓe da za a yi a watan Disamba idan Allah ya kai mu za su yi zaben mako guda na musamman kafin dukkan 'yan ƙasar su kada ƙuri'a. Mai magana da yawon hukumar zaben ƙasar Ghana Eric Zapaso ya ce a makon gobe idan Allah ya kai mu ne za a kammala buga takardun da za a yi amfani da su. a zaben da za a a ranar bakwai ga watan Disamba idan Allah ya kai mu. Galibi dai jam'iyyun siyasa sun sha zargin hukumar zaɓe da laifin nuna son kai ga jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin ƙasar, zargin da jaman hukumar zaɓe suka yi watsi da shi. Babban mai nazarin zaben ƙasar Somalia, Nur Jamale Fara ya ce zaben wakilan majalisar wakilai da ta dattijai da ake yi a ƙasar ba inganci domin ana sayan ƙuri'u da tafka maguɗi da musgunawa jama'a da kuma yin tarzoma. Mista Nur Jamali ya wannan furuci ne a wata hira da sashen Somaliya ya yi da shi. Ya ce wakilan da suke zaben wakilan majalisun ƙasar suna zaɓe ne bisa yawan kuɗin da aka ba su na cin hanci. Ya ce ana sayan ƙuri'a daga abin da ya kama daga dala dubu biyar ko dala dubu goma ko dubu ashirin ko kuma dubu talatin. Mr. Farah ya ce an yi wa wasu wakilai barazana, wasu kuma sun ƙauracewa zaben domin suna tsoro, wasu kuma an hana su shiga rumfunan zaɓe, yayin da wasu mutane suke amfani da sunayensu wajen kada ƙuri'a. Mr. Farah ya ce ofishinsa yana da shaidar 'yan takara guda shidda da aka zaɓa ta wannan hanyar. Fiye da wakilan jihohi dubu goma sha hudu ne suke zaben wakilan majalisar wakilai mai tan da saba'in da biyar da kuma wakilan majalisar dattijai 54. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Fiye da wata ɗaya bayan an fara fafatawar ƙwace birnin Mosul na ƙasar Iraq, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton ƙaruwar yawan mutanen da suke arcewa daga yankunan alƙaryun birnin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin makonni biyu da suka shige Yawan waɗanda suka yi hasarar matsugunansu ya ƙaru daga dubu ashirin da biyu zuwa dubu sittin. Rahoton na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce rabin waɗanda suke arcewa daga birnin masul yara ne da mata da kuma 'yan mata. Mai magana da yawun ofishin Majalisar Ɗinkin Duniya da ke kula da ayyukan jin kai James Lake ya ce mutanen da suke ƙoƙarin arcewa suna kuma yin kicibis da wasu barazana akan hanya. Mai baiwa fadar shugaban Amurka shawara a kan matakan tsaro Susan Rice ta yi wa gwamnatin Siriya da ƙawarta Rasha kashe a jiya Asabar cewa su za a wa alhakin hare-haren bama-bamai da ake kaiwa a kan asibitoci a ɓangaren birnin Aleppo da ke hannun 'yan tawaye. Susan Rice ta ce daga kausan harshe Amurka ta yi Allah wadai da wannan mataki. na kai hare-hare a kan asibitoci da kuma masu ayyukan jin ƙai ta ce babu hujjar ɗaukan wannan mataki hare-haren da sojojin gwamnati suke kaiwa da jiragen saman yaƙi da kuma bindigogin artillery sun kashe akalla mutane 27 a jiya asabar kafofin yaɗa labarun ƙasar syria kuma sun ba da rahoton cewa tun lokacin da aka sabunta kai hare-hare a kan Aleppo a ranar Talata an kashe mutane 92 ciki har da mutane biyu da aka ba da rahoton cewa makaman da 'yan tawaye suke harbawa suna auna bangarorin da ke hannun gwamnati ne suka kashe su. Jiya Asabar da rana agogon ƙasar Yemen aka ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar sa'o'i 48, kwanaki biyu kenan. Kamfanin dillancin labarun ƙasar Saudi Arabia da ake cewa SPA a takaice ya ba da rahoton cewa rundunar sojan ƙawance ko kuma na taron dangi ƙarƙashin jagorancin ƙasar Saudi Arabia ce ta ayyana sulhu ko kuma ƙaddamar da amfani da yarjejeniyar. Rundunar ƙawancen ko kuma ta haɗin gwiwa ta faɗa a wata sanarwar da ta gabatar cewa za a faɗaɗa yarjejeniyar idan 'yan tawayen huti suka bari aka yi jigila da kuma rarraba kayayyakin agaji na jin ƙai da kuma ba da jinya a biranen da suka yi wa ƙawanya. mai magana da yawon sojojin da ke ƙawance da 'yan tawayen huti ya ce su kan sun jaddada aniyarsu ta mutunta yarjejeniyar tsagaita buɗe wutar idan ɗaya ɓangaren shi ma ya mutunta ƙa'idodin yarjejeniyar tun dai lokacin da aka fara amfani da yarjejeniyar ba a ba da rahoton ko an kai hare-hare daga kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin biyu ba. majalisar ɗinkin duniya ta ƙiyasta cewa fiye da mutane dubu goma ne aka kashe tun lokacin da sojojin taron dangi ko kuma na ƙawance ƙarƙashin jagorancin ƙasar saudi arabia suka fara kai hare-hare a yemen a watan maris na bara a ƙoƙarin da suke yi na mai da shugaba hadi bisa karagar mulki. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma lokaci ne da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni Ladan Ibrahim Ayo ke shiryawa kuma na gabatar. Rana Asabar mai zuwa ne idan Allah ya sa muna cikin masu yawancin rai za a gudanar da zaben gwamna a jihar Ondo da ke kudu maso yammacin Najeriya. Yau shirin zai mayar da hankali ne domin jin shin wani irin shirye-shirye hukumar zaɓe ta yi domin samar da zaɓe karɓe kuma amintacce a wannan jiha. a kan haka ne wakilin sashen hausa nasir adamu hikaya ya tattauna da mai magana da yawan hukumar zaben kasar wato nick dazan inda shirin hukumar zaben ya kwana kuma nasiru ya fara tambayarsa ne shin ko har yanzu ranar asabar wato 26 ga wannan watan ne za a gudanar da shi wannan zaben eh, in Allah yadda eh, za mu yi zaɓe ranar Asabar 26 ga wannan wata. Bisa ga jidawalin da muka fito da shi a baya a biyu ga watan Maris na wannan shekara. wato kamar watannin shida kenan da suka wuce. A zuwa yanzu ko da na ga kun fidda ma jerin 'yan takarar gwamna ɗin. Zan mm. kuka mana karin bayani kan yawan 'yan takara. Eto eh baba jam'iyyu sun mika mana sunan 'yan takara ashirin da tara. Kuma a ranar ashirin da bakwai ga watan da ya shuɗe wato watan goma kenan eh, bisa ga dokokin zaɓe a hurumin mu ne mu wallafa sunayen wa'in nan wanda za su yi takara kuma mun wallafar da sunayen 'yan takara ashirin da tara to a cikin wayannan ashirin da tara akwai na pdp wanda shine jimo ibrahim wanda muka sanya shi bisa ga umarnin kotu kamar yadda aka sani dai da farko an fara mika mana sunan tayo ne amma daga bishani sai muka sami hukuncin kotu wanda ya umarce mu akan mu saka sunan shi eh, jimo ibrahim kuma haka na muka yi kamun yayin da muka sake samun wani umarni wanda ya saba ma wannan kawai bambanta da shi shi kuma ma za mu yi biyayya da shi amma kawo yanzu kamar yadda na maka bayani eh, guda ashirin da tara ne zaɓe eh, wannan da ya nuna ita hukumar zaɓe duk abubuwan da kotu ta faɗa da su take amfani kenan. eh to ya zama wajibi mu biyayya ga kotu saboda kasan ita ma hukumar zaɓe ita kanta wata hukuma ce wanda dokokin eh, wato zaɓe da kundin tsarin mulki suka suka fidda ko kuma suka haifa to bayan da za a yi kenan a ce ta aiki daga wajen wato ko kuma ta abin da ya saba ma kundin tsarin mulki da dokoki zaɓe kuma bisa ga fahimtar mu tun can sharuɗan ma zaɓe na da nasaba da wato ayyukan kotu saboda in ka duba za ka ga cewar sati biyu kamun a yi zaben tarayya gabaki ɗaya shi shugaban kotun ɗaukaka kara shi ke gabatar da wato kotuna wanda za su shari'a bisa ga kan zaɓe kuma ya zaya na yadda za su yi ko kuma eh, ka'idodi da sharuɗan da za su bi a lokacin wannan hukunci da za su yanka to saboda aka zama wajibi ke na mu biyayya da hukuncin kotu kuma in ka duba ma bisa ga tafarkin demokradiyya da federaliya idan ba a bin hukuncin kotu to tabbas za a samu tashin hankali da rudani kenan. duk da zan su bangaren gwamna olusegun mimiko sun nuna an gudanar da zaben fidda gwani kuka tura wakili ya kula kuma da fitowar shi jagede na bangaren siyamin makarfi amma daga baya sai kuka ajiye nasu kuka ɗau hukuncin kotu na jimo ibrahim eh tabbas abin da ya faru kenan kamar da ma na maka bayani sunan dan takarar jagede wanda shine zama zakara a zaben da aka yi wanda kuma muka sa ma ido mu kanmu a hukumance amma daga bisani mun sami umarni kotu to kuma wannan hukunci ya zo ba hakan nan safai ba ya zo da zafin shi ya zo da wato wani oda 48 wanda yake cewar idan ma ba aiwata wato hukunci ko umarnin kotu ba to tabbas su shugabannin mu kansu za a je a kai su gidan yari to kaga ya zama wajibi kenan a bi makotu kamun yayin da mai yiwa wani zai je kotu ya tunkari wannan umarnin domin na ga shi jimo ibrahim din ma yana nuna wata takarda da ya zargi wata jami'ar ku da neman cin hanci da rashawa eh to wannan ai a baya ne kuma mun fito mun ba da sanarwa kan ba wani abin da ya faru haka ana zaune a nan hukumar Eh, shi kwasam sai ya duro mana kuma da ya duro din a ofis mu ba tare da wani gayyata ba ya zo ya sami ita director namu na legal services to kuma yana shiga ofis ɗinta ita ma ta gayyaci abokanan aikin ta guda uku su sa ido su ga menene zai kasance kuma bisa ga mu binciken da muka yi lokacin da ya shiga har ya bari cikin minti eh, goma sha biyar ba wani zancen tambayan hanci da aka mishi saboda haka mun ce duk ma al'umman duniya su yi biri su yi fatali da wannan zargi na shi ba gaskiya ciki ni za ku ce kan kuma zanga-zanga da wasu suka yi da suka ji kun bi umarnin kotu kun ba da takarar ga Jimo Ibrahim a nan jihar Ondo. Eto eh abin da za mu ce shi in ba su gamsu ba su ma sai su garzaya kotu su tinkari wannan hukunci abinda ya kamata yake nan in baka gamsu da abin da ya faru ba sai ka je kotu ka tunkari wannan hukunci in kuma in Allah ya baka sa'a in da kotun ɗaukaka kara sun ba da hukunci wanda ya zo daidai da ra'ayinka ko da kokenka ita kubar zaɓe dole ne ta yi biyayya da wannan wato hukunci shi yasa ma kamar yadda in ka lura sunayen da muka wallafa ai a gaban sunan jimma ibrahim mun rubuta karara akan shi fa yana nan ne saboda eh, hukuncin kotu na gani ba shi kana ga abin da kuka rubuta kenan ni kuma sannan abin da yake ba ƙara ba yan najeriya mamaki yadda za a ga za a yi zaɓe ya samu jibiyu masu yawa sun tsaya takara a ƙarshe zai gaba ba su da wani tasiri sai abin ya tsaya kan ko jam'iyyar apc ko pdp ko abga duk ba su fi jam'iyyu hudu ba ne ke tasiri a harkar zaɓukan da. in ka dubi sha'anin siyasa da demokradiyya ba zai zo ba zai zama daidai ba a ce an kimanta jam'iyyun nan saboda in akwai ra'ayoyi a kasan in kuma ka je baka ba ma wani rajista ba kaga ka taushe wani ra'ayin kenan to kamata kowa dai ya sami kowa na da hurumi bisa da kundin tsarin mulki da kundin tsarin ma Eh, mulki na na duk duniya ga baki daya kan kowane bil'adama yana da yanci ya hurici ya zama da ra'ayi to kaga idan aka je aka ki musu rajista ko aka hana su takara to ya zama kamar wato an hana su wannan yanci kenan ko kuma an ma musu abin da ya saba ma wato ra'ayinsu kuma wannan zai zama kuma mun yi abin da ya saba ma makundin tsarin mulki da martaba martabansu saboda haka kamata kowa a bashi zarafi in kai ne mutane ke kauna za su kada maka in kuma ba sa kaunan ka ko akidan ka za su aje ka gefe so mu a gefen mu dai ba mu cewa babu in dai mutum ya bi sharuɗan da aka shimfiɗar a kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe wanda kamata a ce jam'iyya dai tana kunshi da al'umma wanda suka zo daga sashi daban-daban kabilu daban-daban kuma ba ta da alaka da wani ko kungiya na siri ko wani kabila ko kuma addini kuma ba ta da wani tambari wanda ya zo ɗaya da wani ko ɓangaren tsaro ko kuma eh, wani kungiya ta sirri da su to in dai an bi wannan ka'idodi bisa da dokokin zaɓe in aka rubuta mana to wajibi ne bayan kwana talatin mu kuma kuma zaɓe mu amince ko kuma mu ci amincewa kuma in ba muka ba mu ce ufan ba ma bayan kwana talatin wannan wato kungiya ya zamanto wato an ma mishi rajista kenan abinda kundin tsarin mulki da dokokin zaɓe suka tanadar kenan. Akwai wani tsari ba da kuka ɗauko yau da ke soke wasu jam'iyyu in ba su taka rawa ba ya zama har aka gudanar da zaɓe ba su da ko wakilai a majalisa akalla ce ko eh, jam'iyya ba ta da kansila akwai lokacin da kuka soke wasu jam'iyyu ba. Eh to bisa ga sashi tamanin da biyu na dokokin zaɓe kamata bayan an yi zaɓe na tarayya ga baki ɗaya a ce duk dai wanda jam'iyyu da aka musu rajista akalla dai suna da wakili ko wakilai a majalisu na tarayya ko kuma na jiha to amma yawanci ita hukumar zaɓe ba ta hanzari ta saukar da rajista na jam'iyyun nan saboda ah, bayani da na maka akan kowa ma yana da hurumi in ka duba kundin tsarin mulki ya yi tarayya da ɗan uwan shi ah, kuma ya hurci ya kuma ah, zama da ra'ayi to saboda haka muna taka tsantsan wajen in ma ba su bi wannan kudurin ba mu saukar da rajistan su a ƙarshe shi wannan zaɓe na ondo kun shirya tsaf da na'urori da kuma eh, gudanar da shi eh, yanzu abin da muke ciki mun shirya horo daki-daki guda shida kuma kawo yanzu mun riga mun gama guda biyar za mu kammala horo ranar talata idan Allah ya kai mu kuma ranar talata nan idan Allah ya kai mu za mu yi gangami na karshe a birnin akure wanda za mu gana da masu da saki a wannan tafiya yan takarar yan jam'iyyun shugabanninmu na gargajiya da na addini kungiyoyi masu zaman kansu shugabannin matasa da mata da nakasassu duk za mu hallaru a garin akure a sake duba tsari da muka yi kuma mu nemi goyon bayan masu ba da tsaki a wannan tafiya sa'annan kuma gobe idan allah ya kai mu za mu fara sarrafa wayannan na'urori wanda muke amfani da su na tantancewa wato smart card reader za mu tsara su bisa ga cibiyoyin zaɓe kamar yadda ka sani kowane cibiyoyin zaɓe tana da namba to za a tsara wa'annan cibiyoyi ne yadda za su yi aiki ne kawai bisa ga cibiyar da aka tura a yi amfani da wannan na'ura sa'annan daga nan sai a ci gaba da caji har yayin da za a kai wa'innan na'urori a cibiyoyin zaɓe sa'annan kuma bugu da ƙari ranar laraba idan allah kai mu za mu fara rarrabar da takardun zaɓe na siri wato takardun kada zaɓe da akwatunan zaɓe da na rubuta sakamako za mu ɗauka shi da daga wato birnin akure sa'annan a garzaya zuwa a kananan hukumomi guda goma sha takwas daga nan kuma a sake garzaya zuwa gundumomi ranar wato alhamis zuwa gundumomi ɗari da uku a faɗin ondo state sai kuma washe gari ranar juma'a a jajibirin zaɓe za a kwana a gundumomin nan wato jami'anmu da jami'an tsaro sa'annan washe gari da asubahi kuma za a sake garzaya zuwa cibiyoyin zaɓe a buɗe rumfunan zaɓe. to masu ware a madadin wakilin namu nasiru adamu hilka da mai magana da hukumar zaɓen najeriya nick dazan sai julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugun shirin ladan ibrahim wake cewa sai wani sati cikin ikon allah. wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. Ta ina mutum ma na iya ganin barnar da rikicin Boko har mai jinyo musamman ma ta fuskacin harkar ilimi domin ko baya ga lalata makarantu kashe malamai da kuma ɗalibai. Yanzu haka akwai yara kusan miliyan guda da rikicin Boko har mai raba da makarantu lamarin ma da ke zama babban barazana ga ci gaban ƙasa. Wani rahoto da asusun tallafa yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF ya fitar na konuni da cewa sama da yara 'yan makaranta miliyan ɗaya ne ya zuwa yanzu rikicin Boko Haram ya ritsa da su a arewa maso gabashin Najeriya. wani yanzu haka ma ba sa zuwa makaranta. makaranta a nan kuma ba za mu mance ba da harin da aka kai a kwalejin gwamnatin tarayya da ke buni yadi wato fgc wanda aka kai a ranar 25 ga watan fabrairun shekarar 2014 harin ma da ya sanadiyar mutuwar fiye da dalibai hamsin wanda ba su dade ma da koma a hutu ba to wai ko mai irin waɗannan yara da yanzu ma ba sa zuwa makarantar ke cewa ne kuma don sanin halin da suke ciki na kole a wani sansanin wucin gadi na 'yan gudun hijiran boko haram da yanzu make ke samun mafaka a jalin gwafa da jihar taraba bulus ma'andilas ba ba shigar lemin ba ba kudi kalla da antoni dama ina ba um, ina makaranta can na zo kuma ba um, um, na zo nan kuma ba na makaranta na. Jummai a ba na makaranta. To sai dai yayin da waɗannan yara na Taraba ke makokawa. tuni hukumomin kula da 'yan gudun hijira ma suka kaddamar da wani sabon shirin karantarwa a sassanin 'yan gudun hijira inda suke samun tallafin kungiyar masu zaman kansu da kuma sojoji wanda kuma tuni ma kulla ta soma biyan kuɗin sabulu kamar da yadda na tarar a sassanin 'yan gudun hijira da ke damare a jihar adamawa. Ah, masu sauraro ina ɗaya daga cikin ajujuwa da ake kantar da 'yan gudun hijira kamar yadda kuke ji da yanzu haka ga waɗannan 'yan gudun hijira. Eh, is your name? Iswa Anto. What is your name? My name is Hadiza. So can you one, two, three, ah, bari mu ji ake koya musu kuma hukumar kai dauki ta najeriya ne ma ita ce mace kula da sansanonin gudun hijira kuma kamar da jami'in hukumar mai kula da jiyon adama da tara da sa'adu bello ya bayyana ta wani dubban yara ne mace bukatun bukatan karatu a yanzu. kusan duk wanda yake sansanin mu dole ne ya shiga makaranta matukan yana cikin wannan bracket na na school age ah, dole mu enrolling din shi a makaranta wasu su ba su taba shiga makaranta ba yanzu nan muka sa su aji na farko ah, mai za ka duba za da wani lokaci ka shiga aji da za ka ga mutum shekaran shi goma sha biyu wani dan shekaran shi goma yana aji daya ah, saboda muna bukatar su samu ilimi kafin su barna wanda suke makaranta kuma suna ci gaba da yi a kullum a wayannan makarantun da shirye sun To wai kowace rawa gwamnatocin jihohi musamman na arewa maso gabas ke ma takawa ne a wannan sabon yunkuri Alhaji Mahmudu Abubakar shine babban sakataren ma'aikatan ilimi a jihar Adamawa. Ya ko bayyana tallafin da jihar ke badawa. wato ilimin su ana ana kokari kuma ka sani ma mai yiwuwa na fata kana da sane cewa gwamna na adamawa kwanakin nan ya sa ya yi doka ta ɓaci kan ilimi kuma ilimin sauran yara ma gaba ɗaya ba ma yan idp kawai ba kamar musamman yan idp yanzu a kwanakin nan ma za mu zo mu yi launching enrollment campaign a wannan makarantar da muke ciki yanzu na tabbatar da yaran nan duka suna cikin makaranta kuma suna karatu kuma ana kokari a samu malamai wanda za su taimakawa in ka lura yanzu a nan sojoji ne suke karantar da yara da sauran malamai to ana kokari a samu a tabbatar da an samu malamai isassu wayanda suke suka san kan karantarwa a sa su a wannan makarantu to sai dai kuma wani hanzarin da ba gudu ba shine ma na halin da malaman da ke taimakawa ke ciki a yanzu suna na john da ba to karantar da wannan yankunan hijira hakuri ne muke yi musamman mu ma karan kamu nima dan gudun hijira ne na ba da kai ne domin taimaka ma wannan yaran mu da aka kore mu daga can kauyuka wanda ya ɗauki lokaci babu fani karatu to muna dauki da hakuri ne duk da ma ba a duba mu ba mu wani abin da za mu dan ko wanke kaya da shema duk da muna hakuri domin muna so mu ga cewa yaran mu wannan ba su koma irin halin da na duhunci na da ba muna so ne mu ga rayuwarsu yayi kyau yayi haske domin mu gina Najeriya nan gaba koma da menene akwai buƙatar hada hannu wajen tallafa ilimin waɗannan yara mai da 'yan rajin kare haƙƙin bani adama irin su Reverend Sabelo Andrew ke yin kira mu 'yan kungiyar kare haƙƙin ɗan adam mun fahimci cewa ba sa samun magani ba sa samun abinci 'ya'yansu ba sa yin makaranta da sauran bukatu na rayuwa wanda idan ba an ɗauki mataki ba kaga jahilci din nan shi ya haifar da boko haram domin haka ya'yansu nan da ba su karatu gobe irinsu ne wani kungiya zai taso ya yi amfani da su ya haddasa fitina cikin ƙasa don haka ana kiran gwamnati daga mataki na tarayya da na jiha da na kama hukuma su kama jimanin tallafi na gagawa. Rabaran Sabelo Andrew kenan wani ɗan rajin kare haƙƙin ɗan Adam a jihar Taraba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola. a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. Shugabannin da suke halartar taron kolin kungiyar haɗa kan tattalin arzikin ƙasashen Asiya da Pacific da ake cewa afirka a takaice a ƙasar Peru sun yi kira ga Amurka da sauran ƙasashe da kada su yi watsi da yajeniyoyin harkokin kasuwancin ƙasa da ƙasa da suka ƙulla. Ƙasar China tana son ƙasashen yankin su yi na'am da yajeniyar harkokin kasuwanci da ake cewa FTAAP a takaice. Yarjejeniyar da ta tanadi a gudanar da harkokin kasuwanci tsakanin kasashen Asia da Pacific babu da babu shinge. Hukumar zaben kasar Ghana ta ce an shirya jami'an tsaro da 'yan jarida da kuma jami'an hukumar da za su yi aiki a ranar zaben da za a yi a watan Disamba idan Allah ya kai mu za su yi zaben mako guda na musamman kafin dukkan 'yan kasar su da ƙuri'a. mai magana da yawan hukumar zaben kasar ghana din ya ce a makon gobe idan allah ya kai mu za a kammala buga takardun da za a amfani da su a zaben da za a ranar bakwai ga watan disamba idan allah ya kai mu galibi dai jam'iyyun siyasa sun sha zargin hukumar zaben da laifin nuna son kai ga jam'iyyar da ke jan ragaman mulkin kasar zargin da jaman hukumar zaben suka yi watsi da shi Babban mai nazarin zaben ƙasar Somaliya Noor Jumaale fara ya ce zaben wakilan majalisar wakilai da ta dattijai da ake yi a ƙasar babu inganci domin ana sayan kuru'u da tafka magudi da musgunawa jama'a da kuma yin tarzoma. Mr. Noor Jumaale ya wannan furucin ne a wata hira da sashen Somaliya ya yi da shi. Ya ce wakilan da suke zaben wakilan majalisun ƙasar su zaɓe ne bisa yawan kuɗin da aka ba su na cin hanci. Ya ce ofishinsa yana da shaidar 'yan takara guda shidda da aka zaɓa ta wannan hanyar. Fiye da wata ɗaya bayan an fara fafata ƙwace birnin Monsun na ƙasar Iraq, Majalisar Ɗinkin Duniya ta ba da rahoton ƙaruwar yawan mutanen da suke arcewa daga yankunan alƙaryun birnin. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce cikin makonni biyu da suka shige, yawan waɗanda suka yi asarar matsugunansu ya ƙaru daga dubu ashirin da biyu zuwa dubu rahoton ya ce rabin waɗanda suke ajiya kuma yara ne da mata da kuma 'yan mata To da ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya sashin hausa na murya amurka ke magana akan mita 22 da 25